بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد yanwa musulmi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da rahamarsa da yardarsa ya ba mu ikon sake haduwa a cikin wannan masallacin namu na juma'a masallacin sheik abubakar mahmudu gumi a nan cikin garin argungu domin karatun littafin kitabul kaba'ir muna yi wa 'yan uwa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ba manta ba karatunmu na wancan sati mun kwana a cikin kaba'ira ta takwas wadda ke magana a kan saba ma iyaye wanda yake mun karanta hadisai wanda suke gwadin muni mutum ya sa a iyayensa kuma mun karanta bayanai na magabata tare da bigin musallai ga mutane suke sa a iyayensa inda muka kwana mun kwana ƙarshen hadisin mutum da iske annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙarar mahaifinsa ce babana yana son ya kwashe min dukiya ya manzan Allah shin ubana da damar shi haka nan ni a da kuɗi na fa ni ni samo su manzan Allah ya ce da kai da kuɗinka na mahaifinka ne saboda haka wannan abun haka yake uba yana da damar ya ɗauki dukiyar ɗansa ya amfani da ita kuma bai laifi ga haga Allah saboda da ɗan da dukiyar duka na uban ne malamai sun ta kawo dalilai masu tabbatar da ɗan da dukiyar ɗan duka na uban ne sun ce ɗa kyauta Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ya khluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur mulkin sama da ƙasa dukkanin su na Allah ne Allah yana halitta abin da ya ga dama yana ba da kyautar ɗiya mata ga wanda ya ga dama zalla kuma yana ba da kyautar ɗiya maza ga wanda ya ga dama zalla sannan yana yawa a haɗa mutum a surka mai maza da mata kuma Allah maɗaukakin sarki na sanya wanda ya ga dama ya zama bakarare bai haihuwa namiji ya zan bai haihu kowa ba haye mutu mace ta yi rayuwa har ta gama duk auren take ba ta haihuwa har ta bar duniya innahu alimun qadir lalle Allah ya kasance masani kuma Allah ya kasance mai iko da wannan aya malamai suka ce da Allah ya ce ya habu Allah yana ba da kyauta kenan mahaifinka Allah ya ba shi kyautakka kai kyauta ne ga mahaifinka saboda haka tun da kyauta ne to da kai da abin da ka tara duka mahaifinka na da iko a kansu malamai suka ce hadda uwa uwa tana damar taɓa kayan danta amma in uba yana da rai idan yaro mahaifin shi ya rasu uwa ba ta dama taɓin dukiyar ɗanta lokacin da ya koma marayi ke amma lokacin da hankalin shi ya kawo to uwa na da iko akan dukiyar ɗanta saboda ka ɗan uwa musulmi mu zan ka ɗage ma iyayen mu kawaku ga abin da muka mallaka kada mu yi musu rowa kada kawa mahaifinka rowa ga abin da Allah ya baka kada ka wa mahaifiyarka ruwa ga abinda Allah ya baka don gaba aka wa gudu don gaba in taɓaci kai ma ɗiyanka ruwa za su yi maka kuma za su yi ma mugunyar ruwa wadda sai su yi ma da wadda kawo wa ya kai don mi saboda duniya makaranta ta ga abin da shari'a ta ce kai in ba kai ba to duk abin da ya biyo baya bai da kyau mun yi ta ganin misalai da yawa wanda za a ga mutum yawa mahaifi ne tasku da walakanci shi ko ɗiya ne su taso su mai mugun walakanci sai ya yi mamaki ubangiji Allah ya kare mu ci gaba da karatunmu imamu zahabi Allah shi masara ma ya ce su ilabnu abbasin an tambi sahabin annabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda an ashabul a'rafi game da mutanen da ake ajiyewa tudul a'rafi a lahira su ba su aljanna su ba su wuta shin suwa na ake ajiye manhum suwa ne ne waɗannan mutane wa mal a'raf sanan menene shi tudul a'raf din fa qala sai abdullahi dan abbas yace amma al-a'raf fa huwa jabalun bayna jannati wan nar shi a'raf wani dutse ne tsakanin wuta da aljanna wa inna ma summiya al-a'raf abin sani kawai an kira shi a'raf ne li'annahu mushrifun ala jannati wan nar domin shi yayi tudu yan wuta suna ganin shi kuma yan aljanna suna ganin shi wa alaihi ashjarun akan wannan tudun akwai itace wa asmarun kuma akwai yayan itace wa uyunun akwai maremari na ruwa marmaro na ruwa to shine araf wani tudu ne tsakanin wuta da aljanna wa amma rijal ladina yakuna alaihi amma mazajin da ake ajiwa wurin fahum rijalun kharaju al-jihad bigere da za a ba ihim wa ummahati wa'anda aka ajiwa wurin nan su ne mutanen da suka ce suka fita zuwa jihadi ba da izinin uwayensu ba ba da izinin uwayensu mata da mazan ba uwa ce ba ta yadda ba uba ne bai yadda ba fa qutilu fil jihadi sai aka kashe su suka yi shahada wurin jihadi fa mana'ahumul qatlu min fi sabilillahi an duhulin nar sai zan kisan da aka yi musu fi sabila ya hana mu shiga wuta sau duk wanda a shahidi Allah ya bashi aljanna to amma abin da ya hana mu shiga aljanna nan rashin yadda uwayensu sun samu aljanna wannan bangare wannan bangare kuma an samu matsala kamar mutum na ya mutu da imani amma ba su suka sun dabaibe shi bai wucewa aljanna wanga bangare ga dalilin shiga a janna wanga bangare kuma ga dalilin da zai hana mu to su ne za a kai su kan tudun la'arafi a su amma shi ba shi inda yake da matsala ɗayan biyu ko dai Allah ya biya ma domin akwai mutanen da Allah ya ɗauki alƙawarin zai biya musu ba su kan dakabin su cikin akawun ɗin gwamnati Allah zai biya wa'ancan mutane amma babu wanda sun hina cikin wa'annan mutane na biyu kuma ko dai zan cikin akawun ɗinka a ɗiba a biya mutane in abin da aka gare ka ya ƙare a tsawon zunubansu gwargwadon ba su kan suka binka sai a rago zunubansu sai a ɗora mutum ko da ka hare na ku shi ya illa ba shi manzon Allah ya ce yi gufar lishahidu kullu sai illa dai wanda ya mutuwa shahada ana gafarta mai komi in banda ba shi, kaga in ka diba zaka ga su wa'annan mutane mutuwa suka yi fi sabilillahi ta sassa sun cinci aljanna amma kuma rashin yadda uwayensu ya hana mu shiga aljanna sai a kai su tudul arafi ya ajiye su su ko mutanen tudul arafi suna jin zahin wuta suna jin daɗin aljanna Shi shine Allah madaukakin sarki ce wa idza surifat absaruhum a sahabin nari idan aka juya huskokin su bangaren yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin sai su ya Allah Allah kada ka samu tare da mutane azzalumai kada ka hada mu da su ya Allah kullum suna kallon gehen aljanna amma saboda a gasa su sai a juya huskokin su gehen yan wuta in suka zahi sai su yi addu'a to haka nan na akai lokacin da Allah madaukakin sarki zai gafarta musu shi yahe musu sai akai su aljanna a ɗauke su daga tudun la'arafi a kai su aljanna to shi na mala yake cewa wa mana ahun uququl walidain an dukhul janna sa'a ma iyaye ya hana musu shiga aljanna Fahim alal a'rafi hatta hatta yaqdi Allah fihim amrahu suna nan saman tozon la'arafi sai Allah ya gama al'amarinsa sai Allah ya gama hukunta al'amarinsa duka an gama hisabi an kai yan wuta wuta an kai aljanna aljanna su dai sun karige sai Allah ya kalle su da idon rahama sai Allah ya kai su aljanna to su kuwa ba su mutu wurin jihadi ba ko da ya mutu bai shiri da mahaifi ne ko da ya mutu bai shiri da mahaifiya ta yi kuma bai ya mutu wurin jihadi ba shi wannan mutu direct za a kai shi wuta sai ya yi zaman sa'a ma iyaye cikin wuta kun daga baya imani na ya hissai suna aka roye cewa annabi suna wahal sai wurin ceto wannan suka mutu ba da daɗawa suna suna wahal da manzan Allah wurin ce fura takin kiyama ya ce wurin Allah ya samu permission Allah ya bashi dama a kai su aljanna amma Allah sai ce ka biya wurin uwayensu sai in sun yahe musu abin suke musu a duniya sannan a kai su aljanna annabi kuma wurin uwayensu sai uwayensu ya manzo Allah ka basu sun wahalshe mu duniya basu su mutunta mu ba ba zarganta mu ba a duniya saboda ka fasa su wahala haka annabi zai dinga kai komo to in suna da yawa fa ga uwayensu za a tabi ana ta roƙo to shi yasa aka san mutum yi hankuri da uwaye kada ka ce mahaifinka ya cika faɗa babu lahi bari shi faɗa ne huwa kai ko ba gaskiya ba kaka ce mahaifinka ya cika roƙo ya cika azalin wuri yi waɗanda haka iyawa ka lallaɓe shi lallaɓawa na aka kai ba a san tsohonka ya za ka kasance kila kai naka tsoha ma ya yi matsala bisa ga na mahaifanka lallaɓawa aka kai yi har mutum ya ga ya gama da su lahiya ya ce wa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim anna rajulan ja'a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci a tabbata gare su ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah man a haƙƙun nasi minni bi husni sahabati waye ya cancanta cikin mutane in kyauta in kyauta zamantakewa ta da shi ma'ana wa ya cancanta in wa ihsani cikin zamantakewa ta da shi qala ummaka sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka kala sai ce sun maman sannan wane ne kala ummaka ya ce mahaifiyarka ya sake tambaya ce sun maman wane ne kala ummaka ya ce mahaifiyarka har so uku sun kala sannan ya ce sun maman wane ne kala sun ma abu kai sannan babanka sun ma ka sannan na kusa da kai wa adanaka da kuma wanda a kusa da kai ba la yannai wanda a babba cikinsu sannan mai bi mai sannan mai bi mai domin da uwaye sun ƙari yanne za a dawo ba shi yasa tsarin kai makka ga 'yan uwa in aka kai uwa ta tahi sannan uba ya yi in uba ya tahi sannan babban waya yi sannan mai bi mai sannan mai bi mai har zuwa a kawo ga kannai dama hakan na alheri in za ka yi ne to an san a fara wa manya ta sannan ƙananan su biyu baya ya ce fa habba ala birril ummi talata marat sai ya a akan yi ma uwa ɗa'a da kyautatawa so uku wa ala birril abi maratan wahida shi kuma yi ma uba ɗa'a so guda jama'a ina fatan mun gane magana shi sa kana ganin da kyauta za ka ware mahaifiyarka za ka warewa ga baba ga inna kana son kai alheri to uwa za ka fara yi ma daga nan sai kawo mahaifi wata shehi ya ba mu labarin wani a cikin garin ka yana son ya kai tsohuwa ta maka ya ce ya faɗa mata ta ce in mm, na haka jami'in samaki don Allah ka fara kai ka tukun ashe shi da cijo ya samu labari irin niyyar ɗan da yake da ita uwa ta so ya kai sai ta zungule saboda gudun matsala ta san uban irin uwayen gana masu matsala sai ta shirya ya haɗa baba kuɗi ya biya kujera ya biya komi kuma ya kawo guzuri mai nauyi bashi da yaro ya ce da da ya ce maka ya yi hajji ya yi tsaraba mai yawa sai ya hana mu uwa yaron ga komi cikin kayan kuma shi ma yaron an ka hana mai komai cikin kayan ashe cin mutunci na uban ka sanyi da yaro ya to gaisuwa baba ya dawo lahiya lahiya lau bayan kwana biyu ya to ya yanke mai yaron kauna ya ce ai na fa abin da kudurinka an faɗa son kai kai kai min walakanci a ce mijin hajiya ko ai na raki da Allah ya ce ya raki da Allah inda ya yi haka nan ya ce wala da kai da uwar dubba kujin daɗi na to kara da so ba ka ciki uwar ka ba ciki eh yi <laughs> mana kafin wasu uwaye Allah yi su suna da abin nan to amma yan kuma ga shari'a wa ya kamata a kai ba uwar ba in eh? uwa ya kamata a kai to su kuma ta san yanzu in mutum ya tahi makka shi ne ta ba amma uwa zai fara kai ciwo kaga ya aka kai kamata ka fara zuwa ta don mi saboda kai Allah ya fara Allah ya kira ka tafi farilla kai ta fara kai in ka tafi ka dawo sannan sai ka ce mamar sai sannan baba ya kai sannan duwan za a kai a kai wannan shine ka'ida shi a daidai ga shari'a amma gudun kauce wasu matsaloli mutum na iya kai mahaifi ne sannan ya kai mahaifi a ce akwai wata mata da wanta ya biya maka ta ce wallahi ba ta zuwa inda da mijin ta bai ta ba ta wallahi ba ta zuwa ya yi kauro ya kai su uku yana biya mata hajji ta ce wallahi ba ta barin mijinta ta ta yi maka to ƙauyena wallahi ban sani ba ko ta ta ko bace ba shekara uku wanta wasu guda su guda yana a tantin ɗin kai ta amma kuma sai ta ce ba ta zuwa saboda mijinta bai ta ba shi ku ya kasa fiƙihun ya gano cewa mijin na sakawa kai sai ta bar shi idan ya sade ta kai ta sai ta bar shi ko kuma ta shi dawo a ce mai mijin hajiya ko kuma mai kuma kama da hakan ta ce ba ta so almuhim irin wannan ana son mutum ya dibi shari'a kai miji kada kama ai ma cin huska mata ka ta baka ba in tattaki kila an rage abin ga an rage aiki kai kuma kai san rage yana wakila Allah ya taimaka maka ce ko ba gaskiya ba shi ko wani gudu ya kai ta tebe addu'a Allah ya sa kai ya kasa kai Allah ya sa ya kasa ƙara wata da akwai matan da in sun ka tai roƙo Allah su kai zama su dai sai ya toye kai rikici bai garin kowa sai ita Allah ka ba mu ikon gane to shi na mala yake cewa anan fahabba ala biril ummi thalatha marrat wa ala biril ayyi marratan wahida wa ma ka illa li'anna li anna ana'aha akthar ba komai yasa haka ba saboda wahalar da uwa kan yi daya ta hiyawa wa shafaqatuha a'zam sannan tausayinta yi girma ma'ama to qasi tare da abin take kwama da shi min hamlin da ciki wa tsalikin da kuma abin da naƙuda wa wilada da kuma haihuwa wa raba'a da shayarwa wa sahar layin da kuma rashin kwanan dare duk wannan uwa ta yi wahala da a cikin wayannan matsaloli to shi yasa aka ce ya kamata a fifita ta a hite maka mata he da uban ko mafi yawanci addu'o'in uwa sun kai ga da kai tsaye fiye da uba saboda ita uwa in za ta yi addu'a da ikhlasi da kai tsaye tsakani da Allah tana son ɗanta ya kowa a duniya kuma duk yadda ya zama ba ta iya rabuwa da shi sai abin da ya ƙarfinta tana iya bada ranka ranta saboda ɗan ya rayu so shi yasa kaga malayin liso abubuwa da yawa tun daga ɗaukar ciki da naƙuda da haihuwa da shayarwa da kuma rashin kwanan dare ya so dama ka ganin uwa tana suna fama da yaro uba na tana kwana yana hansari so da yawa yaro duk ya bi ta hitsare duk ya bata matuwahi da kashi shi uba ko ɗauka yaro ya yi mai tsari da kashi ɗanki da Allah ko ba gaskiya ba to shi sa aka ce uwa a kyauta mata saboda ƙoƙarin da ta yi jama'a ina fatan mun gane magana shi sa kana ganin duk wanda uwa uwa ta walakanci to shi kusa kusa na za a kama shi yanzu wani abu na sauka na sauka kusa kusa yana yi wa uba a ɗaɗɗage mai ƙafa amma ita uwa Allah bai ɗaga mutum ƙafa game da yace ra'abnu umar radiyallahu anhu ma rajulan abdullahi bin umar ya ga wani mutum kad hamala ummuhu ala rakbatihi ya ɗauko mahaifiya ta ga wuya ne duk da ke hadisin bukhari cikin adabul mufrad ya goyo ta gabai amma nan sai kawo ce ga wuya ya ɗauko ta ya ɗauko mahaifiya ce ga wuya yana ɗawafi da ita ɗakin ka'aba wa huwa ya ɗufu biha haular ka'aba yana yin ɗawafi da ita ɗakin ka'aba kila hajji ko umra faƙala sai shi wannan mutum ce yabna umar ya kai ɗan umar a tarani ja tuha shin kana gani yanzu na sakan ka mata wahalar ta yi da ni kana gani na sakan na biya ta qala sai abdullahi bin umar ce wala bi talaqatin wahida min talaqatiha yace wala baka biya ta ba kuda nishin naƙuda guda nishin naƙuda guda wala baka biya ba cikin wahal ta yi da kai balai ɗauka ciki balai sauran wahalan haihuwa balai shayarwa balai wane ne wane ne wane ne to nishin naƙuda guda baka biya ba don ka ɗauko ta kila yan mitukan za ka yi kana kewaya da ita wallahi baka biya ta ba yace walakin kad ahsanta sai dai ka kyauta ka abinda kai yayi daidai ka kyauta yace wallahu yusibuka Allah yana sakin ka maka alal qalil akan kadan din da kai cikin haƙoƙin dan kadan kasirin Allah saka ma da yawa saboda wasu ba su iya haka kuma ina fatan mun gane magana akwai wani bawan Allah da ya kama da irin wannan ba a jima ba ko shekara ba a yi ba mahaifin shi ya tsoho sosai muka ce umra tare da shi in aka kai wurin hawan abin da lifta abin ga sunanta eskel din na, abin da abin da aka takawa yana tafiya da mutane sama kasan na injin na. to sai mahaifi ne jikin shi gaba wani kai bai iya hawan wallahi ya goya shi kai gabai sai ya goya sai ya hau sai su wuce su to kaga wanga ya kusanta shi ma saboda cijo ya yi shekaru da yawa har tsayi ma bai iya ba to amma a ƙarshe da cijin ya rasu kwanan baya sai da ya umra da shi komi da shi lahiya lokacin na Allah ya ɗauki rayuwar shi to Allah ka samu gama lafiya kenan kun ganin wa uwa musulmi yana son mutum yana kusa ga mahaifi ne yana ta lallashi ne kullum yana kusa gari haka ka gama lahiya da shi kai ma za ka samu ƴaƴanka su taho tsohuwa ya kama kana son zama kana son zama a kusance ka sai su su ruwa ma asiri su ma duk abin da aka wa kowa hankali ka kwance amma wallahi in mutum yawa uwa ne walakanci sai Allah ya haɗa ka da matsaloli ƙarshen rayuwa ga tsufa ga matsaloli ga rashin lahiyoyi sai ɗiya su yi ta mutum ku ka saboda ka yan uwa musulmi aka san mutum ya yi hattara uwaye ba a musu walakanci wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce arba'u nafar arba'atu nafarin mutum hudu haqqun ala Allah Allah yadkhiluhumul janna Allah ya dauki alƙawli ba zai fasa aljanna ba Allah ya dauki alƙawli bai ba su aljanna wala yuziquhum na'imuha kuma bai ɗanɗana musu ni'ima aljanna sai ce mudminu khamrin mai dawama akan shan giya kullun kullun ka gane za ka sama yake kullun ka gane lage yake shi kullun cikin ta yake to wannan mutum in mutu cikin wannan hali bai samu rahama ubangiji kun sa akwai saboda yawan shan da ya kai mata har ya kai yanzu kullun ka gane cikin wannan al'amari yake to wannan mutum bai shiga aljanna ko da tsana aljanna bai samu ya ce wa akil riba da mai cin riba mai ba da bashi da ruwa wannan shi ma bai samu rahama ubangiji ya ce wa akil mali ya mai zulman da mai cin dukiyar maraya bisa zalunci shi ma bai samu rahama ubangiji ya ce wa aquli wal da bai sa'a wayansa yace illa an ya tubu sai in sun tubu waɗanda mutane guda hudu sai in sun tuba in sun tuba kayan su mutu to Allah yana ansa tubar su amma kun ga tuba na mai sa'a ma iyaye ta sha man da tuba irin wata shi dole sai ya ta yane uwansa ya hebe bayan ya tuba ga Allah ya kuma ya tuba wurin uwaye sai ya ta ya tuba gare su in bai tuba gare su ba ta tuba ba ta yi ba don su uwayen aka wale shi za kana ganin Allah ya haɗa hakki da hakkin uwaye a nishkurli waliwalidaika ka gode min kuma ka gode min uwayenka saboda sun yi ƙoƙari shi za kamar yadda na faɗa kwanan baya ce uwaye yana wani malami na bayani game da wato ƙoƙarin uwaye suka aiho ka cikin musulunci ko da ka to sai ka iske musulunci kyauta ga sai ka ɗauka da Allah ya ga dama sai ya sa kayan ka musulunta sai kayi yaƙi sai an yi wadda aka yi sai a sa a huka can kasashen kahirai wanda ko musulun ko labarin musulunci ba su amma Allah da ya ga dama sai zan yanka suka aihe ka cikin musulunci ko da ka taya ka iske musulmai ne shi kenan kuma sai ka ɗauka kaga Allah ya taimake ka ke ya Allah ka ba mu ikon gane wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta su tabbata gare shi ya ce aljannatu ta hata a aqdamil ummahat aljanna tana karkashin dugadugan uwaye mata aljanna tana karkashin dugadugan uwaye mata malamai suka ce abinda aka magana shi na idan aka ce abu na ƙarƙashin mutum sai ka duka sannan ka ɗauka kenan su uwaye ma'ana ba ka samun alherin Allah sai ka duka musu domin lokacin da kana karami kana hannunsu sun wahala da kai da sun kyale ka halaka ɗaya za ka yi to saboda ka yanzu tun da girman ka ka hau ƙawahunka ka yi wayo to duka musu shi na ƙur'ani ya ce wa fi lahu ma janaha zulli ka sabke musu fikafikai na ƙasƙanci minan rahama saboda tausayinsu su taka ka su hau su yi duk abin suka yi da kai kana nan kwance ba ka ƙi motsawa haka nan na aka so sai ya zan uwaye sun ji daɗin ka ga kana da damar ka miƙe ka girgije amma sai kana nan kwance duk abin sun ka ce ka ce na'am duk abin sun ka ce ka ce na'am sai abin da ya sa'a Allah haka nan aka so mutum yana nan kwance ga uwaye kana ina wani ga nan cikin gare ina son ganin ka to ga nan duk abin da ka ce da Allah jama'a ku hakuri tsohuwa ta kira ni sai ka ce ka je kiranta mi a tare ita haka nan na aka rayuwar duniya amma abin mamaki wasu ga matashi waye sati guda daga mahaifiya ta bace kuma suna gari guda hey akwai haɗari wallah ko mutum ya sati ya kwana uku bai ga mahaifi ne kuma suna cikin gari guda wani ma saboda sakaci wai tun da ya mahaifi ne ya rabu da inna ce saboda aka shi wallah babu ruwa da shi babu ruwa da uba ne tun da ya rabu da inna ce saboda aka yanzu shi ya riga ya yafe uban hey kai yanzu inda an ka ce ma mutum ya canza sunan uba ɗai ya koma waje wani wanda ba uba ne ba ya riƙe ya bar uba ne aljanna haramun ta gare shi to ina sa ka ce kayan uba ma gaba ɗai irin abin gada mutum ka yi shi ke tun da dai kanan ba wani shi'ar da kuɗi ya koma ta baba ne shaki na gare da mangala yana sa ta ce saboda bai masu a ce wancan baba ne a'a hadari ke to balle ka ce wai ka yahe shi kana fushi da shi wai ba ba ka so ne saboda ya samu tsada da innaka babu ruwanka wannan kai abin da ma in kana iya ka hada su kai kokari alherin ka kana zuwa wuri ne kana zuwa wurin ta haka yi abin da haka in yana yiwa su hadu aure ya koma kuma hadewa kamar wani abu da ya taɓa faruwa ga wasu mun yi sallah juma'a mun ƙare wata juma'a can ta da malam nasir sai ga wasu sun taho sun kace abin da ya kawo su sannan suka yi a ɗarma innarsu da babansu aure saboda sun rabu sama ga shekaru masu yawa sun rabu shekaru masu yawa sai yanzu Allah ya taimake su suka yadda auren zai koma haɗe sai muka so ina sadaki suka ce raƙumi raƙumi uba ya ba su sadaki ga uwat ko yayi aka buɗe shaidu aka so aka ɗaura aure sun ka taya sun koma su guda shi a wakilin uba ne shi ga shi awalin waliyin uwa yi a imana <laughs> tun ɗiyan su da to faɗa min cikin su wa bai wakilta wani da yana iya wakilta uba ne yi an sama uba ne aure sannan ɗa shi yake kowa cancanta duniya a bi uwa sai wuri ne ko ubanta na nan wala ɗanta ya yi shi muhimmanci in dai shari'a za a yi amma saboda da ya hijin ciwon awa uwa sai walakanci he da ubanta to shi yasa an kafa ba danta muhimmanci ko wurin gado mutum ya rasu ya bar ya bar uba ne ya bar ɗane ɗane ya hi uba ne ƙarfi ga gado dan uba ne abinda za a bashi wani uba 6 a ɗauka miliyan shida na ya bari sai a ba uba ne miliyan guda ɗane a bashi miliyan bai kwaci in haka a ƙa'idar gado kako su in ba ba don wannan ba uban cewa zai to ai ni a heki ni a abu na <laughs> haka zai cewa shi ko ɗaya sai ce a ah, to kai ka aihuwa ni ko ni ya aihuwa saboda ka na ka so ɗai wa alaikum salam na'am yaya eh, eh na'am eh eh a kai lahima nan kai ba ganin sabon manzo Allah wasu uwayensu ma kahire na amma annabi ya da a canza musu sunaye wasu ma sunaye ga uwayen wasu wallahi inda suna daga annabi canza musu zai da ina lissafa masa habbai wajen goma waɗanda uwayensu kahirai na kuma bisa kahirai sun ga mutu amma suna biyarin da suna yin uwayensu karamin misali sai na ali ali bin abi dalib aka cewa ali bin abi dalib sai na ali dan abu dalib kowa sun kafiri ne kuma bisa kafirci ya mutu amma annabi bai sa ya canza sunan ba don qur'ani cewa ud'uhum li aba'ihim kira su da sunayen uwayensu huwa aqsatu inda Allah shine mafi adalci wurin Allah ba ka cewa za ka na kai dan kananka ko dan wanka makaranta a sa sunanka ka dan kana wa ka da wannan hujja wallahi dan har kiyama da sunan uwan za a su. wannan Allah ya ce ku sama ɗiyanku sunaye na ƙware saboda lahira za a kira su da sunayen uwayensu da sunayensu da sunayen uwayensu za a kira kowa sunan uba za a kira nan duniya in kawo wani salo kayan na isa wai ka sa sunanka ga sunan dan wanka komi ba kai ba ka sa a sa sunan ubanai ko bai da rai a kirahi da sunan ubanai shine adalci ina hmm. hmm. eh, eh. bai daidai ba uban dai uban cikin mutum shi ya san a kira shi da suna shi a daidai mata muna ta katakka da su mata aure sai sai sa suna ta mun ka ce musu to fa suna ba shi a daidai fa ki sa sunan ki sunan babanki ta ce to malam yanzu in ka ce ka ɗebe sunan ya cewa zai cewa zai cewa zai baka sunan shi ko wani wani shi ko takama aika in ba sa suna ne ba wai saboda ka wai son wai so ne abba ta yi bai gane ba uba matsayi ne daban ka yi shi matsayi amma wajen kiran sunaye wanda a yi mutum shi aka sawa wasu mata har yanzu ba su yadda wallah sunan mazajen su aka rubutawa don mai gudun matsala hmm. Hmm. eh yana iya canzawa ce ya sa a canza mai inda ya canza sai ya bashi haka nan amma dai sani ba a yi mai adalci ba ko ba gaskiya ba a shi bai da lahi amma dai ya sani in yana iya canza ya ta yi affidavit a canza a ta kotu a canza sa sunan baban ya lahiya lau shi a daidai ga addini wa alaikun assalam na'am na'am shi yaron na'am na'am to <laughs> na'am in a sa sunan uba ne <laughs> wannan kan <laughs> awo ai hankuri abin shakar shina shi a daidai a kira da sunan baba ne shi a daidai to amin amin Mm. eh kware ku suna uku ma an hisu haka nan yanzu haka sauran jami'o'i na musulunci sun hisu a sa suna uku don mi saboda yana yi wa suna biyu ka samu mai suna iri guda amma da an ƙara uku sai yanzu sun babbanta yana fatan mun gane magana kenan da sunan yaro da sunan baban da sunan kaka ne kenan wannan shi aka an kai su ma yanzu haka to Allah ka ba mu ikon gane. to shi na ce wa a rajulun ila abi abi darda'i wani mutum ya zo zuwa ga wani sahabin manzon Allah babba wanda aka cimma abu darda'i wai mirke zahidi mai gudun duniya mai tsoron Allah cikin sahaba annabi abu darda'i waliyin Allah Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya abu darda'i ya kai abu darda'i inni tazawwajtum ra'atan ni na auri wata mata wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha uwa ta sun take in saki matan fa qala abu darda ya abu darda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam alwalidu awsatu abwabil jannati mahaihi yana tsakiyar kohohin aljanna fa in shi'ita in kaso fa adhi dhalika albab ka walakanta wannan kofa aw hifazu kuma ka kiyaye ta bakin sai ja baki ne tsayi da aljannar ka da matakka wani ka hisu <laughs> kaga haɗari ke wato shi yasa ga wani bi zama gidan gado daga cikin illoli ne in uwaye suna nan wani mata ba su haye ragama iyayen mutum ba to shi ko son mata ta yake to wani sai shi ta dubaru tsakanin uwa ta da mata ta yin tausar kirjin uwa ta yi don dai ta su ku 'yan matan sun kasa gane matsayin uwa ta gare akwai wadda ka cewa to ni wallahi ka zaɓi guda kun gane wai ita mata sai ka cewa ka zaɓi guda ko ni ko in nakka la ilaha illallah wallahi malam sai ka sujin wai yan mata wai yarinya saboda ta ji daɗi wai miji ta ga tana daɗa mai dare ya su zai ɗaki sai abin da suka yi ya to yana murna shi wai sai ga wai matar ga ta suna wa uwa ce wala kanci wai sai wai shi wai a ce bai ka zaɓi guda wallahi malam ai ya ba wuce ni wannan wasu ga ɗan matan da na yanzu ha'aika suka yi a kira nan mutum ta taho ce in ka aihu ga wanka ban takarda ka sake ni in ka aihu ga wanka wallahi malam kai ka san wani bi ɗan matan da akwai rena hankali gare su kuma wai inda suka dambale fa su sun mance nan gaba aihuwa za su yi fa to yanzu ke saboda Allah ke ci ma uwan mijinki ke ci mata mutunci ke mata walakanci saboda Allah kina ganin ke in ki ahi namiji ya aure mata da miji ce miki tana raga miki <laughs> wallahi ku sani Allah ba zalimi ba ne. saboda ka shi yasa muka kira mutum izai zai ɗauko mata ya ɗaya ya ɗauko wadda za ta rufa mai asiri da uwa ta shi yasa ga matan wai har abin ga suka yi murna suka yi ya aure ya aure ɗan marigayiya wai uwa ta mutu saboda ka idan ita ba ta da matsalar komiyar sai ka a ta uwan miji wai ulsa ke kan wanci baki da ulsa wai ka san kowa ulsa wai uwa ta yi a ilaha to shi yasa kaga in ba ai in ba ai ka tsantsan ba wallahi akwai matsala saboda haka kai dole sai ka kama jikinka gwada mata muhimmanci in naka gare ka ce ki wance ki sani wa tata ita ta aihe ni banda kamar ta duniya in ka ɗebe Allah da manzon Allah banda kamar ta duniya saboda ka duk abin ta ce in yi ta yi ko shawara bai in dai abin nan bai sa ma Allah ba kake takara da ita shi yasa wasu mata masu wayo tun daga gidaje to ke ke rike uwa tai da kyau ke rike uwa tai da kyau su ko wasu masu yin amfani da wannan damar sai a da dama uwa kai ku sai a gasa kana son ka saki uwa ta hana wallahi akwai wani <laughs> da na sani ya kawo kis din nan ya ce wallahi tana da kishiya in ta dafa nama sai ta kwashe mai yawa ta samu uwa sai a kai ma uwar duk ranar girkin wanci ranar ita uwan lahiya launa amma su ko mutanen gida ta kashe su eh, da shi ya mutanen gida eh duk lokacin da ya yi kuro sai wata ce wala baka ita ba sai aji kamai ne kaga in ka diwa keta ta ke yanzu ko irin wa. sai ga tana da ma uwa tana aika ma uwa kayan daɗi tana aika musu kyautuka da sauransu amma shi ku sai ta halaka shi kaga in ka diba ba daidai na don mi saboda ke mijinki ya yi miki ki rike uwa ta wannan kyautawa don ki samai shi amma ba wai ki kira ya ki ji kashe shi ba ya baki baki komi ba mugun hali za a kiran ki halin ki bai da kyau don ran da Allah ya dauki rayuwarta rabuwa zai da ke kaga matsala ke to abinda aka so shine mace ta rike uwan mijinta ta riƙe bin ta duka ta dinga yin wasu alherori waɗanda bai kusa sani ba ga uwat don a samu musu albarka su duka akwai wannan garin ka yana sana'a sai da kihi da mata ya tarar su sai ya kasa aure shi shi na ganin bai samu irin mata ta in su ya ta waye sai ta ta share ɗakin uwa ta duka ta samu turaren wuta sannan lokaci lokaci na tara tuwahin uwar duka tuwahin uwa ta duka ita ka wanke su gaba ɗin yana jin daɗin masu sai Allah ya ɗauki rayuwarta sai ka sa aure ka ce ka yi hankuri na ce mai ka ce ka yi hankuri ka samu mata ka aura amma ka gwada mata ka gwada mata muhimmancin nak haka nan na aka yi mutum ya gwada mata ta muhimmancin uwa ta yi don kace mata walakanci ba gaskiya ba kun ga shi sahabin annabi don kada tsaya wata ciccinacci ya to kaji abinda manzon Allah ya ce aljanna kana tana karkashin uwayenka saboda haka yanzu ka bata isa uwarka hata ce ka sake ta wai ka tsaya wani watan watan saboda haka da uba da uwa duka in sun ka ce a saki mata saki a ka haka tsaya tambayan wani abu saki za ka yi ba ka zama su kai hankuri saboda abinda aka sani ga al'ada ga halitta hali ɗabi'a abinda an ka sani uwaye suna son matan ɗiyansu mahaihinka mafi yawanci za ga in za ka aure murna ya farin ciki ya kai mahaifiyarka yan kai yi aure daɗi ta ji zai ga ta yi ƙoƙarin wasu abubuwa mata ne matan nan wanda kai kanka baka iyawa to duk abin da ya sa yanzu an dawo uwat ba su san matan nan akwai matsala ciki in aka bincika aka ce aka dawo akwai matsala cikin abin wallahi mun yi ta ganin kisa kisa in za ga yarinya tana wa uwaye walakanci uwara ta hankuri mijin na yunkurowa tana tahi ya hankuri ka a ce nita ka a ce na kashe ma aure uwa ita ka shan ita ta san tanda ina duk ta take ciki amma ita ita uwa tana ta hankuri don mi saboda kai ya saki a ce uwar ta saboda haka dole sai mutum ya san kada a cuta ma uwa ta sanadiyar aure dole duk ba da ka ruwa ma uwarka asiri mahaifiyarka to kai kai kokari ka rike ta da kyau ko ba gaskiya ba saboda saboda wannan shine ya faru ga wannan sahabin wai wannan eh, wannan bawan Allah da iske sahabin Annabi Abu Darda'i ya karanta mai ga matsalar da ake ciki uwa ta tana son matan nan a rabu da ita annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya zo gidan ɗansa ismail eh, sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam ya iske masu bata da halin ƙwarai ina mijinki ce tau ni ma masa inda ya hita to ya rayuwa ku ta ce wallahi rayuwa kan akwai matsala cikin wahala muke babu ruwan sha babu man zama babu magana mai daɗi kuma ga annabi ibrahim tahuwa na ya kawo ziyara ga ɗan daga wuri mai nisa ya to ya kawo ziyara wurin ɗan ya ga halin ɗan da yake ciki zan lokacin mahaifiyar annabi eh, shi isma'il ta rasu saboda haka yanzu ɗan na annan inda allah ya ce ya ajiye sunan na ya ajiye nan wurin saboda ka yana yana kawo musu ziyara to yanzu ya kawo ziyara iske dan yayi aure amma mata kaji statement ɗinta zuwa ga amma ba san obin mijinta na ba sai su babu komai in ya to kice ina gaisai ki ce wani dattijo mai suna kaza ya to ya gai da shi amma ya ce ya canza kofa ta bakin kofar na a canza ta sai koma <laughs> eh ta gane shi ba to shi na bayan ya dawo ya shigo gida babu dai magana mai daɗi haka to wani wani tsoho ya taho nan wurin ga ya dai mai yan tambayoyi ni ko na bashi ansa <laughs> amma a ƙarshe ya ce bakin ƙofar ga ya ce a canza ta to haka ya ce miki ce eh to wallahi abin da ka nihi ki bar gidan <laughs> to to wallahi ce ki bar gidan ko wallahi an gama mahaifina na babana na saboda aka gidan ga ki bashi umarni na an ka bani shi ke na aure mutu kasa gudana ya kuma auren wata ko wadda ya aura gaskiya ya sa'a a samu wadda tana da mutunci gaskiya gwargwado <laughs> ko ita umarnin uwa yana mutu im shi ke gani ko gaske ba a girgizawa ai kaka ji tsoron komai da kaji ya jura ta ya ce wallahi haka rana, in ka ga uwawar sun mace wallahi rabu da ita dan ko hushin uwarka na cikin lalurar nan ba ta yi ma da'a mata nan ba ka jin daɗin ta ko ta aihon ma ɗiyan za su wahalshe ka yau ƙari ka canza da wuri tun ba ce ko ina wanda ya aura tana da kirki ran da ya taho ya kawo ziyara aka tarbe shi aka ba shi shida aka ba shi abinci ya mijin ki ne wallahi alhamdulillah ya ta yi gudu muna abinci ya dawo ce lahiya ci lahiya lau ya zaman ku wallahi lahiya lau bai da matsala muna samu komi sai ji daɗi ya farin ciki ta iya toki ta ina gaisai mu ce wa oh, gashi gashi gashi kuma sai kofa nan ta yi kyau a barta haka <laughs> a riƙe gam a imana to yanzu akwai wasu kalaman da uba zai faɗa ma cewa saki amma kai ga fahimta sai wallahi suna yake rubuna wasu bai buɗe baki ya ce saki matakka amma yana gwada ma wasu alamomi cewa suna yake rabu da ita in kana kama jikin ya kama jikinka ko ba gaskiya ba don musamman ma matan yanzu yan matan gane da muka ta burgar su malam wallahi sai ka ga wata mata ko abinci bata iya ba wai sai ga wata wai indomi ta ka aika wajen mai kwai can waje a soya mata suna a kawo mata ita nan ba ta iya an cikin gida ba ta iya soya ba ta iya tuwon masara ba ba ta iya tuwon dawa ba ba ta iya tuwon gero ba ta iya tuwon koyi ba har da indomin ba ta iya ba abin ita iya a sa nbc 1 ko a sa arewa tarci ta yana za a yi ga kasala da abin ko shi dan abu dan kaɗan ba ta yi abinci ba mi kanta ka ciwo ba matsalar komi illa kasalar ita tuwa matan yanzu yau ga ta da ya hansar ga hannunta kullum tana tana sa browser inda inda inda data ɗin ta ƙare su da Allah turomin data a <laughs> ta browser to ubangiji Allah ya sawafa yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce salatu da awatin mustajabatu la shakka fihinna addu'o'i guda guda uku karbabu na ko shakku babu cikin su karta'u addu'a uku babu shakku shakku game da su karbabu na Allah ya anshe su na harko sai ce da'awatul mazlumi da addu'a wanda aka zalunta in ka zalunci mutum tabbas zalunci na babu ko shakka ka zalunce shi yayi ma addu'a tana kama ka wallahi don suna aka cewa ko maki ba tsakanin da ubangiji da an sake darakta ka zuwa wurin Allah saboda in ka zalunci mutum roƙe shi ya hima shi yasa muka ta magana ma'aikatan ga masu cewa sai an ba su mutum na miƙa ma ya juya sai Allah ya san min wannan miƙa sai ce mun ba da ajiya su ba su ganewa ka to ka to mutum ya baka naira 20 ya ce Allah ya isa min mi'an naira ishirin saboda Allah ka ɓata mara yau gaban zagogi wallahi malam babu albarka ciki saboda ka addu'a wanda aka zalunta Allah ya amshe ta wa da'awatul musafir da addu'a matahi wanda a cikin tahiya halin tahiya addu'a ce a musassaci sai ce wa da'awatul walidi ala waladihi da kuma addu'a mahaifi akan dan ya an ka ce mahaifi uba ko uwa duk wanda ya a Allah ya amsa da mugunyar da ta ƙware ko ba gaskiya ba saboda ka duk da yake addu'o'in ƙware ai an san su walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil khayr laqudiya ilaihim ajalu da wasu miyagun addu'o'i Allah na na saurin an san su wallahi da an gama da yanzu kana ganin abubuwa sun ta sun babu kyau amma wasu miyagun addu'o'i Allah madaukakin sarki na kauda kai game da su da sauraka addu'a sun mutum ya dinga samun addu'a uwayensu mahaifansu sai mai addu'a su duka kuma ana son mutum yawa ta yi maɗiya ne addu'a tun suna ciki har su yi waje kai ce musu addu'a wallahi za su zama abin kwarai insha Allah da ba sani ba ko akwai lokaci ko muna ikilo akwai saura ko? Hmm? yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata da shi yace al khalatu bi manzilatil ummi kauna uwa tana matsayin uwa kauna uwa ko ya uwa yanka ce khala ana nihin kauna uwa ko ya uwa tana matsayin uwa sai malai ce ai fil birri wurin da'a wurin mata da'a da kyauta mata wal ikram da kuma karramata mutunta ta zanen da ka saba tuwahin da ka saba in ka ga sallah Allah ya dauki rayuwarta to yanzu kaunarta wannan insan sai ya koma ta eh insan wannan su duka in kawa mutum in na ta fara farewa kuma ku kannanta aka magana ko in suna nan sai ya zango wagga ai mata wagga ai mata ko kuma da wadda ababba cikin su wadda ita kalima uwat misali sai ai mata su sauran ma ya akwai sai a dai musu amma dai ita kauna uwa ko ya uwa matsayin uwa take matsayin uwa wajen alherin da haka wa mahaifiyarka da ihsan da haka yi mata ana yanzu ya koma ga kauna uwa ita ma in ta yi ma addu'a za ka samu jama'a ina fatan mun gane magana wa alaikum assalam eh dan war dan kane eh Mm. eh eh dukkan dun zuriya guda ta ana son wannan ihsani ya kai ka yace wasilati wal ihsan da sadar zumunta kana zuwa kana gaishe ta da kuma wato ihsani domin ka san in mutum na zuwa tana gani ne ka sai da naira goma ka sai da naira ashirin ka sai da naira hamsin wata na ka sai da arake wata rana ka sai da goro wata rana ka sai da ɗan an takan kana nan kana ta yi wallahi za ka samu alheri don mi saboda su abinda suka so ɗaya kula su aiho ga tayi albarka to kai kuma sai Allah ya baka mafi ma wannan lokacin lokacin da ka kai lokacin da ya kamata a taimaka maka abinda an matsala ba a son mutum ya dan tunda da kauna uwa ta sami ruwa da ita uwa ta rasuwar da ita alaka tsakanin da saboda kan babu ruwa da ita abinda aka so mutum ya rike Allah ka ba mu ikon kiyayewa ka ba mu ikon ganewa kuma ka ba mu ikon aikatawa na ya kamata mu dakata kurakuran mu cikin karatu mu Allah ka yahe muna daidan mu kuma Allah ba mu da karanta ya samu aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh